Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. a ranar juma'a kungiyar haɗin kai na tattalin arzikin ƙasashen duniya da ci gaba ta ce kasashe 136 ne suka rattaba hannu kana suka amince da yarjejeniyar da za ta hana manyan kamfanoni kauce wa biyan haraji kana ta tursasa su su biya mafi karancin haraji na kashi 15 cikin 100 ƙungiyar ta oecd a takaice ta ce kasashe hudu da suka hada da kenya da nigeria da pakistan da sri lanka ba su riga sun shiga yarjejeniyar ba amma kasashen da suka tabbatar da ita su ne ke rike da sama da kashi 90 na tattalin arzikin duniya saboda raunin kasafin kuɗi bayan matsalar covid-19 gwamnatoci da dama suna kokarin hana manyan kamfanoni fita da riba da kuma kudaden da suke samu a kasashen su su kai kasashen da ba a karɓar haraji da yawa ba tare da la'akari da inda suka yi cinikin ba a jiya asabar taliban ta afghanistan ta yi kira ga amurka da ta ɗage takunkumi da ta aza akan dukiyar ƙasar yayin tattaunawar da suke yi tare da wakilan amurka a qatar ganawar fuska da fuska ta farko da shugabannin kungiyar ta musulunci wacce ta kwace ikon ƙasar bayan da amurka ta janye sojojinta a ƙasar a ƙarshen watan agusta ministan harkokin kasar waje mai riko na taliban american mutaki wanda ke jagorantar bangarensa a tattaunawar ta doha babban birnin qatar ya ce masu wakiltar amurka sun faɗa a farin taron cewa za su ci gaba da aikin jin kai a ƙasarsa da ke fama da tashin hankali kana za su ba da tallafin rigakafin covid-19 a wani saƙon murya zuwa ga taliban da aka raba wa 'yan jarida mutaki ya ce sun tattauna akan buɗe sabon babi tsakanin bangarorin biyu masu hamayya da juna na kusan shekaru 20 a yaki da aka gwabza a afghanistan washington ta ɗora hannu a kan biliyoyin daloli na afghanistan wanda aka ajiye galibi a bankin tarayyar amurka tun lokacin da taliban ta kwace mulkin ƙasar a jiya asabar china ta ce ta matsa wa amurka ta soke wasu kuɗin fito a tattaunawar tsakanin manyan jami'an kasuwancin kasashen biyu wanda washington ke kallo a matsayin gwaji na yin aiki tare tsakanin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya tattaunawar ta yanar gizo tsakanin wakiliyar amurka a tattaunawar kasuwanci catherine tai da wani babban jami'in china liu he ta biyo bayan sanarwar da tai din ta yi ne a ranar litinin cewa za ta buƙaci zance na gaskiya kana za ta tabbatar da china ta cika alkawarinta a huskar farko ta yarjejeniyar kasuwanci da ta kulla da tsohon shugaba donald trump wakilan china sun tattauna akan soke wasu haraji da kuma takunkumai kana amurka ta fayyace matsayinta kan tsarin tattalin arzikin china da kuma shirye-shiryen masana'antunta in ji kamfanin dillancin labaran china na shinwa bayan tattaunawar da aka yi a ranar juma'a a washington labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya asabar 'yan sandan indiya sun kama dan karamin firaministan kasa a karkashin gwamnatin narendra modi da ake zargi kwanaki bayan kashe wasu mutane tara a wata gagarumar zanga-zanga ta tsawon shekara guda da ta rikide ta zama mummunar tashin hankali da dubban manoman kasar suke kalubalantar dokokin noma a cewar wani jami'in dan sanda manoma hudu sun mutu a yau lahadi a lokacin da wata mota mallakar karamin ministan cikin gida aje mishra ta afkawa taron manoman masu zanga-zanga a lakin paul kerry wani gari da ke cikin jihar uttar pradesh a cewar jama'ai da shugabannin manoman shugabannin manoman sun zargi dan mishira ne ke cikin motar yayin da ta afkawa masu zanga-zangan zargin da mishira din ya musanta masu zanga-zangar sun kashe direbansa da wasu mutane uku 'yan jam'iyyar baratiya janata da suke cikin motar a rikicin da ya barke bayan hadarin mahaifinsa ya ce ɗansa bai san da komai ba game da wannan batun kana ba shi a wurin a ƙarshe a jiya asabar an sake wata ma'aikaciyar bada taimako daga colombia da mayakan jihadi a mali suka yi garkuwa da ita a shekarar 2017 a cewar wata sanarwar fadar shugaban ƙasa sanarwar da aka kafe a shafin twitter ta fadar shugaban kasar ta jinjina wa kwarin gwiwar gloria cecilia navarez wadda aka rike ta tsawon shekaru hudu da watanni takwas a sanarwar ta hukuma shugaban mali kanal asimi goita ya tabbatar wa mutanen mali da kasashen duniya cewa suna iya bakin kokarin su su karbo sauran mutane da ake ci gaba da garkuwa da su a hannun 'yan ta'addan a mali Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai a ya take kasuwa a kasar mu masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole shirin kasuwa a kai miki doli na wannan safiya ya leka daya daga cikin manyan kasuwanni ne da ke birnin lagos wato kasuwan edo na yan gwari inda ake sayar da kayayyakin kayan miya wanda akasari ana fitowa da su ne daga yankin arewacin najeriya kuma tare nake da daya daga cikin shugabannin wannan kasuwa wanda kuma zai gabatar da sunansa da kuma tarihin wannan kasuwa na edo sunana dai alhaji zakari aleru mai kayan gwari kasuwar edo lagos to tarihin waga kasuwa gaskiya yana da tsawo don mun shi a ga manyanmu da muka zauna tare da su sun gaya mana wannan kasuwar edo tarihin da farkon farkon kafata shine wannan railway din nan da sardauna ya sa aka yi aka kawo shi a nan ido to duk arewa mu duk inda aka ɗauko kayan gwari da mi da mi da shanu da mi nan ne ake sauke su a kasar to shine yan aka zo nan iya nan idan nan da an sauke kayan gwari din da komi su ne aka ɗaukowa ana harkaiwa ana kawowa nan inda muke ga idan nan nan duk wani ya ne bakin ruwa a wannan wuri to shine ake sauke su a wannan wuri in aka sauke su nan ne ake sayarwa a diba a wani waje kuma nan ne dai default dafa dan sai da kayan gwari to shine lokacin din har bisa ga yanzu insha Allah tarihin kasuwar nan ana zaton ta kai shekara ɗari a kafa wannan kasuwa to kuma alhamdulillahi mu ma da muka iske su ma manyan mu da mu habbasa ga yanzu insha Allah muna zaune lafiya lau ba mu da tashin hankali da kowa dan ranar da muke wannan kasuwa ba mu taba jan an ce an yi wani fada tsakanin ko eh, wani kabilanci da mi da mi ba muna nan lafiya lau muke da kowa ba wani bata eh, lokaci ga kwado da bayarbe da bayarbe da ibo da bahaushe kowane dan uwana kowa dan uwan juna ne to don haka insha Allahu iddukan muna nan zaune lafiya lau kuma kayan gwari da ka sani duk irin wanda ka sani ana kawo su arewa in ka je ido akwai su kuma ba ma wai in ce ma ya ban kai ba kayan da zaka samu kasuwar ido insha Allahu duk Legas in ka zo baka samu irin waɗannan kaya tun da mu kayan mu zababbe muke saya dan mi an zababbe ko kasuwar mato yanzu aka je sayan kaya an san kayan da ido an san waɗanda an mutanen ido da ganin kaga dan ido mai sayan kaya in dai baka dai wannan kaya baka kira ne ma san dan ba zai saya ba to nan muna da waɗannan kwastomomi nan ko ta ina manyan-manyan mutane masu tahowa suna sayan kaya kuma duk wanda ya zo na insha Allah ba zai ji kunya ba to ce man kamar da me da me ake sayarwa wannan kasuwa ta ku ta kayan gwari To wannan kasuwa dai ta mu ta kayan gwari abubuwan da ake sayarwa duk abin da ka san ana noma shi arewa akwai shi anan. Ka ga manta da albasa, tumatir, tattasai, atarado, doya, dankali, arish bototo, namu na hausa, kai bayan haka shinkafa ga ta nan kuma in ka shiga dai alabo da filante da sauran kayayyaki duk gashi nan dai ana akwai su kasar idan ka zo insha Allah ba abin da dai kayan abinci za ka nema ka zo a nan kasar idan baka same shi ba insha Allah to ya kuma batun kasuwanci ko ciniki a wannan kasuwa ta ku? to alhamdulillah kasuwa dai inda insha Allah kasuwa da ainihin ta zamani gwargwado duk wanda ya zo kasuwar da insha Allah dai kana da abin sai san Allah da zaka sa abin da ka rika insha Allah mu ko ta wani lokaci sai dai kasuwar zamani dai za a cewa alhamdulillah To akwai kalubale da kuke fuskanta daga gwamnati ko hukumomi gar yadda wasu kasuwanni ke fuskanta kalubale na rashin kafa su bisa ka'ida da dai sauransu? To alhamdulillahi mukan kasuwar Edo sai dai san barka. Tunda mu to ranar da muke wata matsaloli na irin gwamnatin Legas wallahi ba mu taɓa ganin wani takura wadda za a zo a takura mana ba. Dan mu yanzu ya ce ka gani yau zan gaya maka akwai mutane da yawa lokacin fashala manyan da ciza ina zaune a wannan wuri da ka iske ni suka zo suna neman wa a ciyaman ido wane ciyaman wannan wuri aka kawo shi inda nake ina tahowa suka kame da gaisa sai suka ce kai ne ciyaman na in ce ni ne lafiya suka ce lafiya lau abin da ya sani zo in muganka Allah ya uwa iyayenka albarka haka ɗaya suka ce Allah ya musu albarka kuma ka iya shugabanci don wannan shugabanci abu biyu ne ka riƙe amana ka riƙe roƙon Allah kuma ka san manyan Legas. ya ce don sun ya zagaya a Legas gaba ɗaya sun ga da duk aka yi kaca-kaca da Legas. wanda ba ma baki hanya hake an kore shi bale mu da a tsakiyar Legas kuma muna bakin hanya ba wanda ya taba mu ya ce ga ba wanda ya taba don haka dai mun zo ba wani an muke so gare ka ba mu mun dai ima yi Allah ƙara kare ka haka mutane suka sai suka juya suka bada baya to menene bambancin wannan kasuwa na gwari da sauran kasuwanni na Legas wanda su ma ake sayar da irin kayayyaki na eh, wannan na gwari haka gwargwado mu kam kayan mu ba su da tsada kuma ga kyau ga kyau ba tsada insha Allah ga kasuwa don abubuwan da muke muna sawo kaya ma da yawa ka taho ka kasa ka faɗi baka mai da kuɗinsa ba da yawa Don in na gaya ma nan mutane nan wani lokaci kamar wanga lokacin da aka fito in kan ga bashin da ake biyan mutane akan kaya da suke saya yawa mun muna nan dai saboda mun bar komi wajen Allah mun san insha Allah Allah ne mai walwala da komai to gashi ana fuskantar matsalar tsada kayayyaki na masarufi da dai sauransu ku za ka mana bayanin yadda farashi yake a wannan kasuwa na ku na sauran kayayyakin cefane da dai sauransu wannan haka yake gaskiya ne dan yanzu haka bari in gaya maka kaga albasa da haggani nan ba wuce sati biyu ba dubu ishirin da hudu dubu ishirin da uku muke siyanta amma yanzu ga ta a bisa ga yanzu kwanan dan satan gabi ta kuma dubu arba'in da takwas dubu hamsin haka shi ma to a manta da maganar tumatir saboda tumatir yanzu irin namu na arewa bai zuwa inda hina zuwa sai a ce to na wuri hannu guda ake tuwa ake kawo mana da jos da ghana su kaɗai ne ka tahowa to kuma gashi na yanzu ɗan ƙaramin kwando gashi na ana sai suwa dubu ishirin da biyu dubu ishirin ɗan ƙarami fa ba irin manyan kwandon da muka aka kawo da arewa ba to kaga shi ma gashi nan radu duka duk abin da yake tattasai duk abin ya hau sama yanzu duk ya yi sama yanzu saboda kuma babu shi ne amma in akwai shi in dai ko ina ya fito nan in ka zo nan iyaka arha nan komi arha ne komi arha za ka kwashe shi don ba mai bari ciniki ya kuce mishi to a waje dai kuma na ji ta bakin wasu masu saye da sayarwa a wannan kasuwa kuma sun gabatar da sunayensu da kuma yadda kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa na edo ni suna na umar ana kira umar dila ina sai da tumatir da albasa da tattasai da tarugu a shekara talatin a wannan kasuwa da hakikanin gaskiya ana ciniki kwarai da gaske don ina so tumatir kamar kwando ashirin ashirin da biyar kullum kuma yana karewa amma yanzu da yake sai a nan zamani ina so kwando hudu kwando uku wani zama ya kare wani zama ba zai kare ba amma alhamdulillah muna ci muna ya ma taimaka da yan uwan musulmi dukkan bukatar mu a yi taimaki Allah ya na asiri a wannan kasuwa Kudrat Abdullahi. Na so siya tomato da su kayan provision saboda amfani da shi. wallahi ba kaman da ba amma tun da muna lafiya alhamdulillah amma komai ba kaman da ba komai ya yi sama yanzu abu da za mu siya kama dubu biyar da kuma yanzu dubu ashirin wallahi ba sai yi ba duk abin da su gaba na kuma na taimako komai yi kasa allah ya taimake kowa da kowa na so semo ko kayan provision milo milk ko sugar flour ko abun yana ko ko ne kina so akwai shi a ido talle me sai da tumatir alhamdulillah alhamdulillah sai yanayin irin da abu da ke fito ke shiga ke fita a da muna sayan tumatir a mutu muna so shi kamar dubu talatin talatin don abu amma da gashi Allah ka sauki muna so shi dubu ashirin da ɗaya dubu ashirin wani sha takwas sha tara haka muke so shi kaga Allah ka mun sauki kenan kuma kasuwa alhamdulillah mun gode wa Allah to sina na murtala ana wana ke ce min da murtala buɗe? tun na ci sabin da Allah ya sa nake ana kuma ina sai da wannan duka daga gani tumatir ta sai da tarugu da shauransu da irin kayan rafi ba gaskiya alhamdulillah ba laifi da kai da Allah muna dan samu bakin gwargwado bahon albasa yanzu gaskiya dan kwanakin ba dan sa TV da ya wuce abin da muka sayo shi 25 amma koyo abin da nan sai ga tanan naira dubu hamsin sai ta ba dubu hamsin ba da ba saurare karshen wannan shiri kenan na kasuwa kai miki dole wanda ya to muku daga kasuwar Ido da ke birnin Lagos a tarayyar Najeriya na ku baban gidan Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. shirin Kasuwa a kai ne, kasuwa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Sunana Pastor Ecclesia Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship nan cikin garin Kaduna. Ba ta da bata lokaci ina so mu bude littafin mai tsarki Biraniyawa Sura goma sha biyu aya goma sha hudu kuma ba ta da wata jinkiri ba zan dau karatu. Kuhimmantu ga zaman lafiya da kowa ko kuma zama a tsarkake in ba da shi kuwa ba wanda zai gan Ubangiji Allah. Littafin Ibraniyawa a sabon alkawali wanda Ubangiji Allah ta wurin manzon Bulus na mana umurni a matsayinmu na Kiristoci da cewa muhimmantu ga zaman lafiya da kowa ma'anan wannan kalman ko kuwa aya din nan shine ubangiji Allah na kokari ya tabbatar mana cewa maganan zaman lafiya babu maganan jinsi babu maganan kabila babu maganan bangaranci babu maganan bambancin addini mutum mutum ne bil'adama bil'adama ne a zauna lafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba bai caka ya ce wannan in muna zaune da tsarki tare da zaman lafiya da kowa to tabbatacce wannan ne zai sa mu da ubangiji ba ta da wata fargaba ranar tashi alkiyama wannan aya ya tunatar min da maganar yesu almasiwa littafin mata sura biyar aya tara ya ce masu albarka ne ku masu sada zumunci ko wanda da zaman lafiya domin za a kira kayan ubangiji allah domin haka ubangiji mu ya umarce mu mu zauna lafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba a kowane mataki mu zauna lafiya da kowa don da haka ina kira ga yan wana kristoci da ma mu musulmai da wasu mawata addinai mu kan kokarin mu zauna lafiya da kowa wannan shine cikon addini wannan alaman imani ne a wannan alama ne muna da tsoron Allah Allah shi kawo mana cikakken zaman lafiya mu yafe juna wurin da muka saba juna tsakanin musulmi da kristiyo a samu zaman lafiya na gode. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. masu iya magana na cewa lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke tabbas kuwa haka abin yake domin sai da lafiya ake tafiyar da rayuwa da ma al'amuran yau da kullum a don haka ne kowane ɗan adam ke ƙoƙarin kare lafiyar jikinsa jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa umar A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar karambau. Karambau cuta ce da wasu kwayoyin cuta ke haddasa ta wanda ke haifar da fesowar kuraje a jiki kuma masu ƙaiƙayi. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir wanda ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar karambau? Ah, karambau wadda a turanci ake kira cikin fox wata cuta ce wadda kwayoyin cuta nau'in virus suke kawowa tana zuwa ne ta ma da farko kamar dan mura haka da dan zazzabi sannan sai kuraje su fito yawanci kurajen za ka ga kala-kala ne wasu su dan ja ruwa wasu sun dan daga sannan tana da kaikai sosai me ke ma kawo wannan cuta ta karambau kwayoyin cuta ne nau'in virus wanda ake ce musu um, varicella hafiz zoster virus wannan kwaya cuta ita ce take kawo uh, shi da uh, chicken pox ko karambau to likita suwa cutar tafi barazanar kamawa tana kama kowa daga yara har zuwa manya abin mamaki tana daga cikin cutar da kuma ta fi tsanani a manya a kan ma yara yawancin cututtuka sukan yi tsanani ne a yara maimakon manya amma ita bincike ya nuna kamar ta ma fi tsanani a manya a kan yara. Ko menene dalilin da ya yasa tafi tsanani a manya? To ana tunanin cewar kamar yara din saboda lokacin bayan haihuwa yan sinadaran da suke dan kawo kariya a jiki sun dan gada daga uwa ba ta tafi ba suna tare da ita sai ya kasance ya dan ba su wani dan kariya na wani dan lokaci. Amma ga manyan wanda ba an yi musu allurar rigakafi ba ne kuma ba su samu cuta cutar ba kenan ba su da wani garkuwar jiki mai karfi a kan cutar saboda haka shi sa idan ta zo sai take wahal da su cutar karambau ko kuma chicken pox a turanci tana daga cikin nau'in cututtukan da take da rigakafi eh tana daga cikin cutar da ake wa allurar rigakafi kuma ko a nan Najeriya a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi ana ba da wannan allura ga yara kamar tsawon wani lokaci cutar take yi kafin ma ta bayyana a jikin dan adam takan ɗauki 'yan kwanaki kamar kwana uku zuwa biyar mafi yawanci kafin a fara ganin kurajen kuma wannan lokaci da kurajen nan ba su fito ba mutum zai iya yada su ga wasu jama'a yawanci takan dan zo da dan zazzabi ne Allah da dan mura wanda ba mai tsanani ba wani lokacin da dan tari haka mafi yawanci takan zo da ciwon kai ciwon kanta yakan fi tsanani akan ciwon kan da zazzabin kyanda yake zuwa da shi sannan kurajenta sun bambanta da kurajen kyanda saboda su suna suna dagawa kuma sukan ɗan ja ruwa wani lokacin tsakiyarsu kuma su ɗan yi baki. Kamar wasu irin illoli cutar ke iya haifarwa idan har ba a ɗauki mataki da gaggawa ba. na ɗaya ga misali mata masu juna biyu takan iya kawo matsala ga jaririn da ma ba a haifa ba idan uwar tana da juna biyu ta ɗauki wannan cuta jaririn ma da yake cikin ta zai iya samun matsala sannan ga misali yara ƙanana saboda zazzabin kuma wannan kurajen ko da fafashewar da suke yakan iya rage ƙarfin rigakafin jiki akan wasu cututtuka ta yadda cututtuka nau'in bakteriya kuma za su iya shiga zai iya kawo matsala matsaloli da yawa. To likita shin mai dauke da cutar akwai yiwuwar cewa zai yi yada ta ga wanda bai da ita? Eh ana tana daga cikin cutar da ake samun annoba sosai saboda tana yaduwa ko ta tari ko ta atishawa ko ta kuka ko kuma taba jikin mutum saboda wannan kurajen yana yin ruwa in ya fashe kuma kwayoyin cutar virus da take kawo su zai iya yaduwa saboda haka ana samun ta matsayin annoba sosai ita ma. Kwayoyin cutar kamar tsawon wani lokaci suke yi a waje kafin kan mutu misali idan wannan kurji na jikin mutum ya fashe kamar tsawon wani lokaci cutar take yadda da wanda bai dauke da cutar ya taba wannan ruwan kurjin ba zai kamu ba to shi kan shi mai yanayin cutar kafin kurajen su fito kwana uku zuwa biyar zai iya yada cutar sannan kuma zai iya yada cutar ko bayan fito kwayoyin cututtukan nan zuwa kamar kwana bakwai zuwa sati biyu saboda haka kenan kinga zai iya yiwa kenan mutum zai iya yada ta fiye da sati biyu dan akwai wasu kwayoyin cututtuka da idan suka dan shaki iska zaka ga cutar ta mutu wato shi wannan kwayar cuta baya mutuwa da wuri kenan eh ba ta mutuwa da wuri tana da cikin dalilin da yasa idan misali mutum ya dan taba ruwan kwayar cuta ya taba wani abu kamar handle din kofa ka zo ka kama zaka ya dauka ta daga nan wurin saboda ba ta mutuwa a take a nan in ta fita daga jikin mutum ta kan daddauke yan kwanaki haka kafin ta mutu saboda ka za a iya yada ta to cutar karambau na daga cikin cututtukan da suke iya yaduwa da sauri ko saukin yaduwa to yaya ya kamata a yi jinyar mai fama da wannan cuta to idan aka ga mutum da wannan cuta na ɗaya dai wanda suke kusa da shi akan duba a asibiti akan duba a gashin wannan misali a ce mace mai juna biyu akwai allurar da ake bayarwa da ake kira immunoglobulin wannan allura suna kare suna ƙara ƙarfin garkuwar jiki a take nan ko kuma wanda yake da wata cuta da ta karya garkuwar jikin shi saboda zai iya samun wannan cuta mai tsanani da za a iya ba su irin wannan allura amma idan babu wata cuta da ta kawo eh, raguwar karfin eh, garkuwar jiki to abin da ake shine sai a dan rage mu'amala da wanda yake da cutar nan saboda zai iya yada ta zuwa jama'a wace shawara za ka ba wa mutane domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta karambau abu na farko da an ga cutar nan a sanar da hukumomin lafiya saboda su ɗauki matakan da ya kamata sannan allurar rigakafi akan wannan cuta sannan wanda suke da matsala da garkuwar jiki a yi musu allurar nan ta immunoglobulin wato wadda take ƙara ƙarfin garkuwar jiki saboda gudun kada cutar ta zo ta kawo matsala sosai ta yaya mutum zai gane cewa garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfi ko kuma ba ta da yawa to misali mace mai juna biyu alama ce cewar garkuwar jikinta saboda juna biyu yana rage ƙarfin garkuwar jiki a mutumin da yake kamar yana da zazzabi tarin fika wannan shi ma garkuwar jikin shi ta yi ƙasa wanda yake da dauke da cutar kwayar hiv ko cutar kanjamau din ta tabbata duk wannan alama ce ta raguwar garkuwar jiki sannan akwai wasu cututtuka daban wanda idan mutum ya je asibiti in za a mai magani yana kamar misali ciwon daji da sauransu zai san cewar wannan yana rage karfin garkuwar jiki akwai magunguna da ake ba mutum wanda idan a asibiti za a shi ya kamata za a yi mai bayanin cewa wannan maganin yana iya rage karfin garkuwar jiki saboda haka idan ya ga cututtuka irin waɗancan ya guje su. To likita yaya za mu kwatanta yau mutanen da ke kamuwa da cutar karambau musamman ma a nan Najeriya? gaskiya kusan duk shekara akan samu barkewa wannan cututtuka ko a makarantu ko a cikin gari ko a inda dai jama'a suke taruwa da yawa kusan duk shekara ana samun wannan matsala saboda har yanzu matsala ce babba a najeriya To kamar a asibitoci akwai wani wayar da kai da ake yi wa jama'a domin ɗaukar rigakafin wannan cuta ta karambau da mahimmanci ko kuma wayar musu da kai akan ma ita cutar. Dacen hukumomin lafiya ba wai asibitoci ba kawai sukan bi garuruwa da ƙauyuka sukan yi irin majigi nan da ake yi. na wayar da kan mutane akan cututtuka da matakan da ya kamata a ɗauka kansu gaskiyar magana yanzu da wuya ki ga irin wannan a asibitoci wani lokacin akan samu mutane su fita cikin al'umma su je su yi bayani akan cututtuka da kuma matakan da ya ɗauka. wani wurin kuma a lokacin da ake jiran kafin a fara ganin likita akan dan tashi a yi bayani amma dai magana gaskiya wannan din bai isa ba Masu sauraron mu kada dai ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Hauwa Umar. Duka duka abinda da za mu dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi wato. Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya shirin kuma na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da ku ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julia gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballa ke sallama da ku a wuni lafiya